anan kai malam me kake anan kake malam me kake anan maukaci ne kai kai ba magana ce ma ba a dama so nake in gice ta daga nan gurin saboda tunda aka haife ni kullun yana biyo nan hanya ta ce kullun anan gurin nake gani kai ware daga nan kai ba magana ce ma boye a zan gwada zan gwada za a gwada a zan gwada za mu gari gwada zan gwada a gwada mu gari eh, a ku future future kun ne kun tsaya mun tsaya tallan mahaukacin nan ne ya ce ya ya ce ya share wajen to haka ya biya wani haka ya faɗa eh. a to ran na ya biya kwa mai gida kautar da ita zan ya a zan gwada zan gwada gwada zan gwada za a gwada zan gwada zan gwada eh, eh, ka ɗauke ta ni ma ka ballan mun asuwa fi shi ne, muna nan muna nan dauke ta zan gwada zan gwada dan na ma mahaukaci ne ni kai in ba kai ka zan gwada kai kai gwada zan gwada zan gwada 哈哈哈哈